zamana wuri aure wuri zamana aure zama aure data in baki kudin datin ki ci gaba da yin tiktok ko a Allah ba tiktok zan yi ba whatsapp zan yi na alkawari kin tabbata Allah insha Allah to bari zan tura miki data ta account dina ko Ina zuwa. Amma ban waye ki ba. Mm, gaskiya ba za ki waye ni ba. Wa ke nema? Suleiman nake nema don Allah ko yana nan? Lafiya ke neman Suleiman? akwai magana da nake so mene ni da shi mai matukar mahimmanci shi yasa to alaikum salam ya na ganki haka kin kumbura kaman zaki fashi me faru me ma ya faru baka ma san abin da ya faru ba Shirin zaman aure amaryar TikTok zai ci gaba da zuwa muku ranar Laraba da Lahadi karfe 8 Daily a Bifa Studios. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa.